Wani babban gibi da ya haddasa rayuwar koma baya ga jama'ar wannan yanki na arewacin Najeriya shine gaza dorawa kan fasahohi na kere-kere da ginin tukwane da aka san wannan yanki da su shekaru aru-aru da suka shuɗe wanda hakan ya sanya a yanzu mutanen ke rayuwar kunci da talauci amma a cikin tarin dukiyoyi na ma'adadai domin da dai za a iya amfani da ilimi a zahirinsa da kuwa wannan yanki ya yi maganin talauci ta hanyar amfani da taɓan yumbu kawai. Toilet paper ɗin nan da kaga mutane suna amfani da ita mece ciyawa ce wannan ciyawa ce kawai an sa mata chemical an yi bleaching din da ta koma fara da sauran kwalayen da aka zuba haka kuma in ka duba wannan kwanan ribi asbestos wannan taban da nake gaya ma shine za a ɗebe shi a zuba a ciki a fitar da kwaɓi wanda yake ka ga kana yin asbestos ka gani duk muna da su a dakace mu eh, fitilar rayuwa mai haska gidan kowa shiri na sawaba fm tashar mai ta Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da kuta cikin wani sabon shirin. Idan muke ƙara tambaya kan gazawar wannan yanki namu wajen amfani da karatu da ilimi domin warware matsalolin samar da aikin yi da kuma kakkaɓe talauci. Duka dai abin da ilimi yake bayarwa baya wuce sabuwar basira ko sabuwar hikima da sarrafa wani abu ko kuma ƙera wani abu. Domin da dai a ce ilimin zai bar mu akan irin tadodin mu da hikimomin mu na baya. To da kuwa za mu iya cewa shi ilimin bai kare mu da komai ba tunda yinsa ko rashin yinsa ba zai iya canza mana wata alƙibla rayuwa ba tun kakanni da iyaye dai mun tashi ne akan gwadamin yin noma da garma ko fatanya ko sungumi inda muka tashi muka samu jeran gajirmi da tukwanen kasko da ake yi da yumbu sai kuma makera da majema da su ma duka suna gudanar da ayyukansu ne akan irin basirar da al'ada ta gadar mana kuma tun wancan lokaci da bamu san mafarinsa ba kawo yanzu in dai hikimar kira ce ko gini muna amfani ne da irin hikimar waɗancan mutane ko kuma muna koyi da waɗansu hanyoyi na zamani da muka leko daga makota amma fa a fagen inganta basira ko hikima domin ta dace da zamani har yanzu ilimin muka da muke yi ba su doshi wannan gwadabe ba domin haka ne sanya har yanzu ga muna rayuwa a cikin tarin madanai masu kima da daraja waɗanda da su ne manyan ƙasashe da suka bunƙasa suke alfahari amma a cikin rashin sani da kyauyar amfani da binciken masana muka kama kunci muke tagumi a kan dalar arziki na dukiya a cikin rashin kishi ake kawo mana irin kayayyakin da za mu iya ƙerawa ko ginawa a gidanmu kuma har muke amfani da irin waɗannan kayayyaki domin kwalliya ko alfahari a wani yankin namu na arewa akwai ƙarfe wanda za a iya narka shi ko sarrafa shi zuwa duk wani abu da ake juyawa da ƙarfe kuma ingancin wannan ƙarfe karfe namu ya kai mu da shi har kasashen ƙetare kazalika akwai ma'adanai da ake sarrafawa wajen yin gilashi ko kayan karau ko waɗanda ake amfani da su wajen yin kayan gini da siminti da waɗanda ake amfani da su wajen yin magunguna da waɗanda ake yin fauda ta shafawa ta kwalliyar mata da ƙasa wadda ake sarrafawa a yi fanti da ita da irin nauyin ƙasa wadda ake haɗawa a yi takin zamani da ita akwai kuma ta ko yumɓu ko dandankuwa wanda ake yin kofunan shayi ko tiles ko kayan banɗaki da su duka wannan ma'adanai yan kaɗan ne daga cikin abubuwan da Allah ya adana mana a ƙarƙashin ƙasar mu sai dai saboda gazawar tunani da hankali da rashin bawa basira da hikima muhimmanci ya sanya waɗanda ba su kai mu wadatar irin waɗannan kaya ba a halin yanzu su ne suke cin kasuwa a wuraren mu da irin wancan kayayyaki kuma ma har mukan kashe kuɗi mu bi su zuwa ƙasashen Dubai ko China domin mu je mu sayo kayan da ake yi da taɓanyen u da bai kai namu inganci da kyau ba gashi mun bar masu ginin namu yammin suna ta fama da gashin wuta domin yin tuli ko kula ko randar ɗibar ruwa Malam Jibrin Gambo na kwalejin kimiyya da fasaha ta Bunyamin Usman da ke nan jihar Jigawa ya bada dauraya akan ta yadda Bature ya fara inganta sana'o'insa ta hanyar amfani da ilimi. muka ɗauki juyin juya hali da ya faru a Europe suka zauna suka ga to dole mu tsaya mu kalli duniya take ciki in da zan yi noma na su yi bawa na su yi kaza aikin da zai mun na kwana talatin idan na aiki da tantan ɗaya ta gama shi ai a wannan karamin ilimin suka yi amfani to sai mu zo yanzu mu yi amfani da shi wannan ɗin guntun gatarin namu kawai dan abu ne zai canja kuma abun nan baya buƙatar ma sai shi wanda yake da wannan ilimin ya koma cikin jami'a ma kawai dan wani me ake ce mar taron ƙara juna sani ne da kuma sabon dabaru za a shigar a cikinsa a misali wanda ya karatun noma ga certificate a hannunsa komin yadda ya kai da lalacewa ina da wani sani na matakin farko kawai yanzu abin da ya rage sai a bashi skill bai zama ah, wato kaman kwarewa na i amfani da dan wannan abin da ke da shi yanzu na tunanin ke ka shiga office ka zana biro dawo ajiri technology kai zaka iya jan tantan bambancin ka da wanda bai yi ba ta yi wanda yanzu kamar da ka faɗa ne wanda ma bai ba bai fi shi amma in aka haɗa shi da kuma wanda bai yin ba wannan dan abin da yake da shin shi ya izamto ya taimaka mar a ɗan ƙaramin lokaci kuma ya fi wanda bai yi ba dama da shi wanda ake ganin sa local da kuma wanda ake gaina da ilimin na kimiyya da fasaha bambancin su ba kun bane shi wannan wasu dabaru zai rasa wanda na kimiyyar da fasaha ne wanda wancan isa ne amma idan aka zo aka haɗa su ko da kana da mataki da ya kai na masters ko doctorate degree a agri technology in ka ɗauko wanda shi kuma tun da ya taso tantan yake jahu kaɗu kai kawai dabaru za ka mar na wani wayo na sanin tsari kai ka ilan misali ma ka san idan kunya ta yi tsawo kaza irin da aka ɗora mata zai sha wahala kafin ya fito in ka zo zaka ka canja salon tushenka na bayan tantan kar ita da ma ƙasa ta kai wannan wanda shi wancan bai sani ba in kana so ruwa ya tsaya tsakanin kunya da kunya domin shi wannan abin da za a shuka ga abin da yake so kai ka san inda zaka tada wanda shi wanda da wanda bai ba shi da wannan skill to kaga kawai dawowa za mu yi yanzu mu kalli bangaren karatun argani to mu kalli bangaren shigar da shi cikin rayuwar in a bangaren lafiya ne shi ma irin wannan ne shi wancan wanda da da ka ike yi yanzu misali wallahi wani abu dan ji wata mata ce wani ne daga nan yankin namu iji je zai ah, gabatar da sa, to akwai wani burbudin gari da ake sa idan mutum ya kone anan wanda har yau duniya kuna tana wahalar da duniya wani ikon Allah ya muke da wani fure zan ce ko wani ganye anan wanda idan ka je ka samu makera suka baka idan ka dan yarya shi a kwana uku hudu kawai ga sabuwar fata tana tsiro da ije wannan gun yana faɗan wannan aikin nasa wata mata tana ƙasa ta fito daga bangaren kudanci ne take Allah Allah ya sauka isa kwaya ga mata ta ce mar wai wannan icen ah, ganyen da ka faɗa daga sai ne ko ne yace mata da ita ce ai mun yi kuɗi ita abinda take tana tasowa ta shigo arewa ne tana bin masu tallar maganin gargajiya wannan maganin maganin me itacen ina eh, tarar kakana yana bayarwa kuma yana maganin kasalar jiki to ni ganyen nake so sai a je a nuna mata ganyen sa sai ta dauka sai ta tafi idan ta je ta shiga sai ta gano a ciki eh, ana ce compound abubuwan da ke kunya a cikin ganyen wanne ne yake da tasiri da wannan maganin mutuwar jikin sai ta cire shi shi kadai sai ta yi mai da shi kamar habal sai kuma ta dada shi arewa ta sai dai su muke zuwa wanda muke kira islamic mai da su mu je mu siya to gashi dai kayan mu ne to kuma muna dafa irin mai wannan karatun anan din amma jira ke gwamnati ta bashi aiki wanda shi ma yanzu zai iya zuwa ya samu masu irin wannan maganin gargajiyan ko a tarihance ya karba ya je ya cira din extraction din abin da ke cikin ganyen ya ware shin kuma izo ya bar in ya fara yi gashi nan kamfanin wana kaza yana magani kaza shikenan ya fita kan irin wannan hikima ta kirkira tattalin arzikin kasashe irin su China ya dogara da da ko dai masu ilimin su ne suka gano hanyoyin ko kuma su yi abin nan da ake cewa hankaka mai da dan wani naka mafi akasari irin wayannan kasashe ba wai sun tara tilin farfasoshi bane a sun dai ya ɗauki tafarki ne na mai da mai ƙaramin ilimi ya zama ƙwararre akan sarrafa ɗan ilimin da ya samu a makaranta zuwa hanyoyin kirkira da warware matsala domin tarin albarkatu da muke da su a wannan sashen na Najeriya ba za su taba amfani da mu ba har sai an samar da masu basira da su iya juya kashin shanu zuwa wutar lantarki ko su juya buntin shinkafa ko ciyawar shinkafa zuwa yin gilashi ko taɓan mu zuwa tiles wani shahararren masani akan harkokin ginin kayan karau da ake kira ceramics a turance kuma malami a kwalejin fasaha da ke Kano Malam Dalil Tifage ya ce nazartar ma'adanai a wannan yanki da kuma juya su zai iya warware matsalar koma baya da rashin aikin yi da ake fama da su malamin wanda ya samu lambobin yabo da dama a wannan kasa kan harkar ginin yumbu ya ce akwai albarkar samun kuɗi a cikin kasa da ciyayin da suke wannan yanki wanda sakaci ya sanya aka bar kasashen ƙetare ke cin moriyar kasuwannin mu da yadda ma za ka yi da gulobin har ciyayi ciyayi kaga sun sama maka kuɗi taɓo ya sama ma kuɗi da su ma yashin ya sama maka kuɗi wurin yin wannan glass ɗin da muke magana kuma haka za ka iya ɗibar taɓan ka ɗebi kuma ƙasa kwaman ƙasa da kake kira azan ko laterite kai kwambatin ɗinta ta koma bantbir jambulo jambulo kowa ya san yana saman da kuɗi kuma jambulan nan ta kai a ƙarshe a yanzu akwai ɗan jambulan da yake kamar tile ɗan ƙanana ana sikiridin na gidaje da shi zaka gan shi ɗan siriri wannan bai fi 1 cm thickness ba shi ma yana kawo kuɗi tunda yanzu kawo shi suke yi daga waje amma a nan ƙasa waye ke ba me yi ba zai yi kuma lalle a tsaya a haka ba kowa ya ki yara yaran nan da za a yi ƙoƙari a ɗora su akan hanya a fitar da yin a fitar da tsari duk an kiya kuma bayan babu abin yi a gani saboda haka dole mu improving abubuwa lokali namu da zai zama cewar ya canja matsayi kuma ya sama mutane wani abubuwa da zai tallafa musu Ta ƙone a nan bayan gari na ɗauke shi ina so in yi refractory to da shi na yi amfani na haɗa har na samu na samu wannan refractory din wato refractory da nake nufi shine asa ce wanda yake na yi amfani da ita na producing chamber wanda yake idan ka sa wuta wuta ba ta lalata ta tana withstanding very very high temperature saboda haka da na zo haɗa ta na yi amfani da wata ƙasa da na ɗauko a katsina na haɗa da wata a nan kano na wakin tofa sai result din ya yi daidai saboda haka ina alfahari da wannan ƙasa da take bayan garin birnin dutse sannan kuma wannan ƙasa na ɗauka na fitar da glass transparent da na ɗauke ta na yi na bugetin ɗinta na fitar da eh, eh, purity nata saboda haka sai na ga ashe ita ma za ta zama gilas idan kai blending dinta da toka ta itace saboda haka sai ta zama transparent za a iya gani saboda haka in kai kamar kayan tangaran za ka iya shafa a jiki idan ka kona sai juye zama gilas a jiki ka gani saboda haka a nan wurin kuma ƙasa in ka ɗebe ta ka zo yin haɗi na yin jambulo za ta yi ma jambulo saboda za ta zama binder da stabilizer to shi wannan irin ƙasar da kai dizainin ka ɗauka kake so kame da ita jambulu ko tile kaga nan ga babu magana wani glass da sauransu mutum zai iya amfani da ita ya yi ado mutane su yi ado a gidaje da sauransu kowa ya sani kuma kayan ƙasa in dai ka canja shi ya koma ceramic baya lalacewa da wuri yana daɗewa fiye da yadda mutum yake zato inda zaka gano wannan shine ka dubi tukunya an san ana kiran kayayyakin tangaraye faɗi ka mutu saboda ko ya ka buge su ko suka bugi wani guri za ka ga sun fashi amma gaskiya suna da muhimmanci fiye da yadda kowa yake zato saboda haka zai a porous material abubuwan da in ka sa ruwa ruwa zai iya fasin a jikinsu to rashin sani dai ko rashin lura ya sanya kaza kwana akan dame domin da dama irin waɗannan kayayyaki da ake ganin su a matsayin dukiya a wasu wurare a wannan bangare ba su wuce kasar da muke takawa ba ko kuma mu tona ta mu rinka ba haya a ciki domin rashin sarrafa ta wajen jawo irin ribar da wasu ke ci da har hakan ya fishe su tagumi na rayuwa ita wannan fasahar amfani da yumbu ko da yake har yanzu wasu yankuna na amfani da ita amma irin tasirifi da ake mata bai wuce irin basira ko hikimar da kakanninmu da kakannin kakanninmu suka yi amfani da ita ba wajen gina tukwane wanda idan muka duba wasu manyan runduna da a yanzu ake ajiye da su a gidan tarihi na Kano za mu ga irin waɗannan manyan tukwane da aka ce sun shafe sama da shekaru dubu a bayan ƙasa kuma irin waɗannan hikimomi har yanzu muke amfani da su wajen sarrafa yumbu mun lura sosai duka kofunan shayi na glass da ake amfani da su da tayil na daban gida da kayan banɗaki na karo da irin kwanukan nan na ado da ake kira mai ros daukacin su an gina su ne da irin wannan taban yumbu da muke amfani da shi wajen yin tukwane na ƙasa kuma da a ce za a sarrafa shi irin wannan da muke da shi wajen irin waɗancan kaya da kuwa akan inganci da kyau yamban wannan sashe namu zai iya zarce wancan da muke gani ko kuma muke amfani da shi ma'anar litifage ya ce jihohin arewacin najeriya da za su dukufa akan taɓan yamɓu kaɗai ya isa ya rike su ya samar wa matasansu ayyukan yi ya kore duk wani talauci da ake ciki ka ɗauki taɓo menene taɓo taɓan nan shine kamar za ka ga kuwa muna kiran shi da dandan dandankuwa dandankuwa za ta iya rike ma jihohi da dama a bangaren mu na nan arewacin najeriya to in ka ɗauki wannan taɓan yana zuwa ne a kala biyu ko kala uku ko kala hudu za ka gan shi eh, musamman wanda yafi yawa da muke da shi shi ne baƙin taɓo bakin taɓan nan in ka ɗauke shi za ka iya yin siminti da shi zai iya fitar da abubuwan da mutane da dama za su sami abin yi zai iya fitar da cewar kamar misali eh, tile nan da muka yi magana za ka iya yin tile da shi ban tile wanda yake one firing wanda ake kira biscuit firing zai ka iya fitar da shi abandon sannan kuma za ka iya komawa da shi din nan ka fitar da a nau'in tile din da muka yi magana akwai na bango akwai na ƙasa akwai kuma wanda za ka sa a banɗaki saboda kowanne yana da consistency dinsa akwai kuma decorate na yin ado ado ka tsara a cikin gidanka ko a gidaje ko kuma akan hanya za ka iya amfani da wannan jambulan ka sassa shi sannan kuma wannan jambulan za ka iya fitar da shi in dai har an ɗau nauyinsa an fitar da wannan jambulan da yawa za ka iya fitar da sizes different sizes wanda yake za ka iya sa shi daga daga farkon gidanka zuwa a ce misali kafa uku a tsayin gidanka sannan ka dora abin da kake so ka dora siminti zaka sa wa zaka sa ya tafi amma a cikin shi ka tattoje shi da simintin kaga zai iya baka rashin zafi a gida zai iya baka rashin sanyi a cikin gidanka to wanda yake wannan gwajin-gwajin da za a yi yinsa da dama shine zai sa cost of production ya ƙasa. saboda duk abin da za mu sa wannan da muke magana in ba a ɗauke shi ba sosai to shine tsada shi ma ɗaukarsa da muhimmanci da yawansa availability ɗinsa shine zai haddasa mana da cewar kuɗinsa zai iya ƙasa saboda gashi nan masu play produce to sannan kuma muka yi sake yin magana muka ce zaka ɗauki farin shi ma farin zaka iya amfani da shi kai wannan haɗi ka fitar da abubuwa na amfani irin kamar misali shi farin simintin ko kuma a bakin simintin ka ƙara shi yadda in an shafa za ka ga wani fenti eh, siminti in ka shafa za ka ga yayi fari wani in ka shafa za ka gan shi yayi baƙi. to baƙin taban nan shine mai bakin siminti farin taɓan nan shine mai farin siminti sannan kuma mun yi magana cewa zai iya fitar da abubuwa da za ka samu na magunguna yin magani yin abubuwa da za su zama kamar fila filament kaga ka zo ka yi abu kana so kai coat ka hada shi da wata binder an yi mixing din shi za a shafa ga masu kabet ga masu da sauransu ka hada da wannan pop rocks din wannan some areas dole sai an ci gaba da dudduba wasu dutsunan an ebo an ga za su iya zama gypsums ne sannan za su taimaka maka wurin fitar da wannan abubuwan haka kuma wurin yin molina molina na production kofunan ake so a yi butocin shayi ake so a yi kwanaka ake so a yi dole a daɗa nemo wasu dutsunan su ma da za a ga za a iya calcinating dinsu a canja su su zama product da za su iya baka moli moli na ko ne za ka iya fitar da shi da irin waɗannan dutsunan kayan da za a fitar suna fitowa daga kayan da yake na ita wannan taɓa baƙin taɓo ko farin taɓo ko kuma mix baƙin taɓo da mix da shi yashi yashi kuma kuna da shi kuma na muku magana cewa process na ɗaukar wannan abubuwa akwai na ba da misali namun hadeja za ka iya ɗaukar wannan silika san ɗin ta zame maka melta glass foma lion share glass foma menene adin bai fi 20% 15% shine zaka nemo wanda yake za a iya sa a matsayin chemical in ka a jiki saboda haka abubuwa da dama da za a iya samu za a samu a jiki kuma kowa ya sani in ka ɗauki taɓannan taɓannan shi kan shi menene fertilizer ne taki ne saboda mai decomposition ɗinsa yana nuna cewa in ka yi amfani da shi zai iya zame maka taki kayayyaki dai da muke ganin su da kamar wuya ake samun su ganin cewa sai an shigo da su daga kasashen ƙetare kamar hodar shafawa ta kwalliyar mata da idan fanci da ake shafawa na gidaje ko kuma ƙwayoyin magani dukkanin su nau'o'i ne da ƙasa waɗanda kuma su irin wannan ƙasa tana nan jibge a wannan yanki namu ta yadda wasu daga cikin su ko cikin inji ba za su shiga ba amma za a iya amfani da su a haka Malam Aliti na kwalejin fasaha ta Kano ya yi karin haske akan yadda ake juya kasa a yi magani ko hodar kwalliya ta mata da ita. Kamar kaga da dutse ga dawur kafin ka shiga akwai wani dutse. Wannan dutsen muna ɗebo shi mai up white lace da shi. To haka in ka ɗebi wannan ƙasar aka sa mata eh, zaka ga a talki. shine kamar wannan da kaga ana yin hoda ta shafawa ta mata suna siya dubu na kwandeshan duk menene ƙasa ne eh, muna da ita to haka farar ƙasan ma akwai a jigawa to wannan farar ƙasa ba ita ake ɗiba ana yin sai panadol su hoda ta shafa fara ana sa mata main soil a jiki sannan kuma ko da animal drug zaka yi zaka ga zaka iya yi din da su wanda polytechnic muna da bangare da zaka ga cewar gashi nan kana da school of agric school dole za su yi amfani da wannan abubuwan su dinga yin kwayoyin magungunan da za su ba dabbobi ka gani kuma farashin su zaka ga yayi kasa an sani cewar abubuwan dole in ba nauyi aka samu abun da zai dauki nauyin ba zaka ga gaskiya da wuya eh, ƙasa fenti ana neman su chemical ne ake kara kan su wannan kayan ƙasa da muke da shi amma kaga farar ƙasa kana so ka da ita fenti za ka nema mata eh, emulsifier za ka nema mata shine na wanda za a ƙara ruwa an yi fentin ana ƙara mai ruwa wanda kuma ake ƙara mai sai ka nemi eh, vehicle vehicle din kamar linseed oil kamar tempentine kamar kerosene za a harhaɗa da su kaga an fitar da su sun sassamu talc kuma ita ce fanke ko da fanke suna da kuma ƙasa wadda yake za ka ɗauke ta ita ma ka mayar da ita wannan fentin shine wanda yake kama wadda take tana da magnesium oxide in ka zo ko a glass ne ka ƙara a ciki za ka ka samu kala tamako glass haka saboda haka abubuwan nan da ake amfani da su akwai da yawa haka shi ma silica san birnin kudu tana da shi da silica san kuma tana da su wannan abin eh, rocks din wanda in ka ɗauka kai melin ɗinsu su ma da za su baka glass koma su dukkanin irin kayayyakin da muke ganin su burge mu da ake kawowa daga kasashen ƙetare ba wai wani su dabaru bane ake yi a sabar da su su kuma masu yin irin waɗannan kaya ba wai suna da wasu nau'in ma'adanai bane waɗanda suka fi namu asali ma wannan yanki na arewacin Najeriya yana kunshe da irin albarka da arziki da su waɗancan yankuna ba su da ko kutankucin su sai dai juya ilimi da ake yi wajen sarrafa kaya da tarbiyyar zamantakewa da tsarin rayuwa shine abin da ya sanya suka iya cimma duk matsayin da suka kai kamar yadda malam dan littafage ya bayyana ko a daki fa akwai gabas sai dai idan ana kiwar yin sallah domin a wannan yanki akan batun shinkafa kawai da ciyawar shinkafar ba karamar asa da ake tafkawa ba idan kai la'akari da yadda ake sarrafa su a wasu ƙasashe shi buntun shinkafa jigawa kowa ya sani tana yin shinkafa to buntun da shi tsintsiyar da ta rike buntun duk kaya ne na kuɗi amma kun ga a ƙarshe mai ake musu dabbobi ba sa iya cinye su ma sai dai su tara guri a bakin wuraren noman rani ko kuma a gonakai sai dai abin ka musu wuta to wannan su ma da za a shiga ciki za a dinga fitar da kwalaye toilet paper din nan da kaga mutane suna amfani da ita mece ce ciyawa ce wannan ciyawa ce kawai an sa mata chemicals an yi bleaching ɗin da ta koma fara da sauran kwalaye kayan da aka zuba mutum ya kalli kwalin firji mutum ya kalli kwalin biskit me yasa ba a canja ba an mai da shi a leda biskit din amma kwalaye ake kasu haka kuma ka duba wannan kwanan ribi asbestos wannan taban da nake gaya ma shine za a ɗebe shi a zuba a ciki a fitar da kwaɓi wanda yake zaka ga kana yin asbestos ka gani duk muna da su menene ake nema abin da ake nema a jiki ba yawa shi yasa ba a kiran sunan su saboda layon shi abin da ya fi yawa a yin wannan abu gashi nan su ne pigments ko kuma byproduct da zaka hada su zama wannan abu ka gani kuma za ka iya gasa nan daidai da su tebura su kujerun nan da muke zama chipboard duk za ka yi da su eh, da bintin shinkafa da ita ciyawa duk za ta yi ta ga ta mai kura ya zo abin da ce wa da wuya abin da ce wa ganin irin wannan damarmaki da muke da su dole ne jama'ar mu su farka daga dogon barci da suke ciki domin dai tamkar yadda mutum yake yi wa kansa gata da daraja a cikin al'umma su ma mutane dole ne a cikin kawance ko tarayya su yi wa kansu irin wannan daraja wacce da ita ne ko da gangar jikinsu ba ta iya fitowa kwacokan ba an gane su wuyansu zai iya lekowa ko kuma za a iya jin muryoyinsu a duniya amma wani lokaci daga dukkanin alamu baris da muka yi akan irin wannan kiwuya da rashin amfani da basira ko hikima ko ilimi ba wai yana turawa wasu lafi bane mu din dai da mu ne muka kunshi jama'ar wannan bangare laifin namu ne kuma matukar ba za mu zabura wajen yi wa tufkar hanci ba an dinga kallon mu kenan a matsayin ce ma zaune ko ragwaki ko masu ci da kuma wasu babu fa wata hanya da za mu iya yi wa duniya toro ko ko ta fuma ganin ba mu yi wani abu ba da za mu burge kanmu balle har wani ya zayyana mu a cikin wasu mutane da karansu ya kai tsaiku yanzu fa lokaci ne na warware matsalolinmu da yin dogon nazari da bincike akan dalilan da ya sanya tarin mu suke gaza iya ciyar da kansu ko irin dalilin da ya sanya zaratan matasa da muke da su suka gaza amfani da amfanarwa da rayuwarsu ta yadda ya kamata akan wannan tunani ne malam ɗalle ta fage na kwalejin fasaha da ke Kano yace lokaci fa ba wai jiran mu zai yi ba matukar dai muna son mu cire wannan kaska da ke zukar jinin mu sai mun sake tunani kuma mun sake tako kazalika ya warware matsalar da ke addabar mu da kuma yadda ta kasance takunkumi ga harkokin mu na ci gaba ita gaskiya babban matsala shine rashin tallafin tallafin yin da kuma tsayawa yin tallafin yi lalle ne a samu yadda yake waye zai baya. bayar a tunda mutane ba su da shi kuma mutane ba tara su za ka yi maka ce su kakka kuɗi a har haɗa yi abin da ba su gani ba za su yarda ka gani to haka kuma ita hukuma da kuma masu hannu da shuni su ne za su ɗau nauyi ba su ba waye zai yi ba mai ɗaukan mana kuma kamata ya mu tunani mu ga cewa wannan ƙasa fa ba ta kowa ba ce ba fa ta mu ce mu ne za mu fitar da abin da yake zai rike mu mu ne za mu fitar da abin da yake zai ɗauki nauyin mu kuma in ka rike kuɗi ko ka ranto kuɗi ko ka yi mai kai kuma ka ƙi ka yi kai kuma a nan gurin mai kuɗin ne ma ka cuci kuɗin dole ka fitar da kuɗin ya zama ya yi rai menene ransa ya fitar da abin yi in kuɗi bai fitar da abin yi ba kuɗi ya zama matacce ba shi da amfani a gani saboda haka dole a tsaya wa yin abubuwan in dai ana so abubuwan a ɗoru. To fa wannan shine tarnakin kuma shine abin da yake wahal da jama'ar mu ta ranar gini ta ranar zai. domin har yanzu gazawar mu wajen iya sarrafa kuɗi da amfani da shi a zuba jari da zai wadaci kowa shine kawo tsayawar mu a waje guda domin irin kwayan da ake zubawa kasafce kasafcen kuɗi mafi akasarin su ana bawa harkokin more rayuwa ne muhimmanci ba wai harkokin bunƙasa sana'o'i ba da dogaro da kai gadin shekarun da muka shafe kuɗin yana taimaka mana wajen gasar tituna da gadojin sama da shatale-tale da tsirka gidaje da fitilun kan hanya na ƙawa amma yayin da birane ke ɗaukar kwalliya wasu da ke gindin magani kuma suke shan kwalliya da ado sai ga gashi kuma sakamakon wannan ga sauran talakawa waɗanda su ne suka fi yawa shine ƙarin talauci da halin kakanuka mu sani fa su irin waɗannan kwayaye da suke shigo mana su ne jarin da zamu zuba akan matasa masu ilimi wanda hakan zai sanya su rinka nazari suna binciko wasu hikimomi da sabbin dabaru da zamu iya cira likafar jama'ar mu gabaki daya su fice daga cikin talauci da ragga da yunwa ba su la'akari da irin waɗancan ma'adanai na ƙasa da muka zayyana waɗanda 'yan kaɗan ne daga cikin irin abubuwan da Allah ya huwa cewa wannan yanki da kuma koguna da ƙoramu da suka kyakketa wannan bangare da yalwar ruwan damuna tabbas za mu iya ganewa cewa Allah ya gama yi mana duk wata halitta ta arziki wacce da ita babu wani dalili da zai sanya mu kasance cikin talauci ko yunwa ya kamata mu gane fa cewa irin wani albarka da Allah ya yi wa arewacin Najeriya bai yi wa manyan kasashe da suka ci gaba a duniya ba kuma da za mu alkinta mu yi amfani da basira da irin ilimin da muke nema to dole sai dai kamar yadda muka zama mabarata wasu daga cikin irin waɗancan kasashe suna mika kokon su gare mu jama'a Allah ya gadar mana arziki sai dai arziki ne da ke tafiya da tarbiyyar ruhi da tarbiyyar kwakwalwa idan muka nutsa hikimomi za mu ribace su idan kuwa muka fara lissafin jin daɗi da neman burgewa da kwaikwayon wasu kasashe a matsayin mizanin ci gaba to kuwa mun dinga koma baya kenan a cikin harkokinmu na rayuwa lokaci fa yayi da jihohin arewa za su shiga kawance da tarayyar neman mafita domin yin amfani da arzikin ma'adanai da arzikin kasa wajen ci gaba daga inda mazajen da suka gina arewa a jamhuriya ta farko suka tsaya da haɗin kai za mu samu ƙarfi da rabewa kuwa za mu halaka ne. Fitila, fitila. duka duka da wani maka karshen shirin a wani lokaci amma din wacce ta hada mana sauti sadikat umar mai malari da waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri malam jibrin gambo da malam dalil tafage baban gida usman hadeja nake cewa saduwar alheri da warwarewa kowa alƙiblar mai yan arewa a